La prise nauyin bakanni sun bambanta ga jariran da aka haifa a watanni shida da rabi zuwa bakwai yana iya zama wata ɗaya cikin na'urar adanar jarirai. Jaririn da aka haifa a watanni takwas da rabi yana iya zama sati ɗaya ko sati biyu tunda ya yi wancan girma. Tsawon zama likita ya danganta da hawar matsalar da jaririn ke da shi. A wajen da kuke kula da su, shin kuna dandamalin fasaha na kula da lafiyar jikinsu akwai isasshen wuri magana kan dandamalin fasaha da ɗan wuya amma da abun hannun da gare mu tunda mun san abubuwan da ke haddasa mutuwar jarirai kenan muna ƙoƙarin rage shi a likitar jarirai muna da wuraren dumama da ke dumamar jarirai muna da na'urar adanar jariri daga mun kare duba lafiyar jikinsu sai mu sa su cikin na'urar adanar da jarirai kuma matsalar bakwanni banda jin sanyi karamcin sukari wasu cututtuka akwai matsalar lumfashi shine ma ke kashe su don mene jarirai ke fuskantar matsalar lumfashi karamcin fufu gare su kuma akwai wasu magunoni da ake ba su wanda anan ba mu da shi kenan sai an sa su ga oxygen wasu yana magani wasu kuma bai magani amma abin da ya shafi jin sanyi wasu cututtuka karamcin sukari muna ciwo kansu tunda abubuwan yi ba su da wuyar ceto rai arrive a lufer Shin maganin da kuke magana a kai ana iya samun su a gidan kemis don waɗanda suke so su saya? No, vraiment ça A'a, gaskiya ba a samun su a kemis ke a ƙasar Nijar ma ba a samun su. Yana da tsada. Wata dabara ce da ke taimakawa fufun jarirai da ba su da wannan dabara don an haife su ba su kai haihuwa ba. Sa musu ita ake cikin fufu don su samu su lumfasa. Ba mu da shi nan. Ina tsammani ko a Afirka, amma na san a tunisia suna da shi takan yi wa a maroko amma a afirka ta bakin mutum ban ni tsammani